فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke da cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Alhamis yau muna sha shida ga watan Ramadan, hijirar annabi sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama bakwai. wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan uku shekarar miladiya ta 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin Suratun Nur, wanda a yau, insha Allah ta'ala za mu tashi da kan aya ta 21. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحش والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة نسكي إيماني لا تتبعوا خطوات الشيطان كدك بهنيوين شيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وكما دك وانده بهنيوين شيطان تلالي شيء yana umarni ne da alfasha da abin kyama walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falala Allah da rahmatsa a gare ku ba ma zaka minkum min ahadin abada da babu wani ɗaya daga cikin ku da zai tsarkaka har abada walakin Allah yuzakki man yasha sai dai Allah yana tsarkake wanda ya ga dama wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne to bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin abin da ya faru na hadisatul ifki da kagin da aka yi wa nana isha radiyallahu ta'ala anha ya kuma wanke ta ta tatas sannan ya ja kunnan muminai da su guji yada jita-jita irin wannan ya kuma ba su tarbiyya. yadda za su yi mu'amala da dukkan wata jita-jita yadda za su zauna da junansu da kyautata wa junansu zato to shi kuma ubangiji su wata wata'ala ya faɗaɗa maganar wajen gargaɗi nuna musu cewa ɗan yana da hanyoyi da dama wanda yake so ya jefa mutane a cikin barna hanyoyinsa na jefa mutane a cikin barna hanyoyi ne da yawa bi in bai yi nasara bai sake wata hanyar to shi ne Allah subhanahu wata'ala ya yi gargaɗi gaba ɗaya ga dukkan mummunai da kowane lokaci daga wancan lokaci har Allah ya dade ƙasa cewa su guji bin hanyoyin shaidan da kuma nuna musu illar da take da hanyoyin shaidan suke tattare da ita illa ce wadda take ba tsantsanuwa ba Allah ce ya ayyuhallazina ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani wannan kira ne na musamman da Allah subhanahu wata'ala yayi ga mu'minai su ne waɗanda suka sifanta da sifar imani da Allah imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abin da Allah ya aika shi da shi da alqur'ani da imani da sauran shikashikan imani waɗanda duk suka sifantu da wannan sifofi su Allah yake kira don haka abin da zai kirawo su a kansa abu ne da ya shafi muminai kuma ya shafi imaninsu abdullahi dan mas'ud yana cewa duk sanda ka ji Allah yayi ya ce ya ayyuhal ladina amanu ka kasa kullanka wuri umarni ne zai bayar ko kuma hani ne zai yi haka Allah da ya kira a nan hani ne zai yi musu akan su guji bin hanyoyin shaidan wannan kuma yana nuna cewa abinda zai yi musu umarni ko hani da shi yayin da ya kira su da surar imani wannan abin yana da cikin imani kuma yana da cikin abinda zai haɓaka musu wannan sifar a zuciyarsu wato sifar imani za ta ƙara haɓaka a cikin zuciyarsu Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan da yake kiran ku zuwa gare su daga ciki akwai irin wannan yada alfasha da yada munkari a cikin al'umma yada barna da lalata wanda yana ɗaya daga cikin hanyoyin shedan Allah ya bayyana dalilin da yasa sa Allah ya bayyana dalilin da yasa yace kada a bi hanyar shedan saboda shedan babban maki ne dan adam ba shi da makiyin da ya kai shedan duk wani wanda yake kiyaye da kai to kiyayyarsa za ta samu asali ne daga shaidan daga kiyayyar da shaidan yake maka kiyayyar shaidan ita ce ta asali shi yasa tun lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci annabi Adam alaihi da ummuna Hawwa alaihi salam Allah ya sanar da su cewa shaidan bakin su ne tun a wannan lokacin وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى وقال والنبي آدم ce wannan makiyinka ne da matarka kada ku yarda ya fitar da ku daga aljanna za ku wahala tun daga wannan lokacin ɗan adam ya san cewa shi ɗan makiyinsa ne wani marubuci yana cewa min yau ma'an arafa al'insanu ash-shaytan kanat fatihatul khair tun lokacin da ɗan adam ya san shaidan to a lokacin ne alheri ƙofar alheri ta buɗe domin duk abin da kaga cewa ana danganta shi da shaidan zaka san ba alkhairi bane zaka gane cewa ba alkhairi bane dukkan wani abu kuma da shaidan baya so to alkhairi ne dukkan wani abu da shaidan yake so to ba alkhairi bane haka daga lokacin da ɗan adam ya gane cewa shaidan shedar ne ko makiyinsa ne lokacin ya samu ma'aunin tantance alkhairi da sharri abin da yake min amalin shaitan ne sai ce guje shi Don abin da aka ce aikin shaitan ne to ana nuna maka cewa aikin makiyinka ne kuma da zarar ka rubu wannan aikin to ka shiga asu kai za ka wahala wa ya kuma fatashqa kai ne za ka wahala saboda haka Allah subhanahu wataala ya sanar da ɗan adam babban makiyinsa a rayuwarsa ta duniya shine shedan duka wasu wanda za su yi kiyayya da ɗan adam su hana masa bin hanya alheri to taimakawa shaidan suke a shaidan ne ne mataimakan shaidan ne wasu shaidanu ne za su taimaka wa shaidan kuma shi suke wa aiki ya tabbata a cikin sunan nasa'i da waninsa sunan eh, da sahihin bihibban hadisin anas dan malik annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci annabi adam ya bar shi a cikin surar halittarsa ta ɗan lokaci kafin a busa masa rai Allah subhanahu wataala ya yi gangar jikinsa ya bar shi a kwance sai iblis ya zo yana ta kewaya shi yana ta kewaya shi sai ya ga cewa ɗan adam yana da ciki to daga lokacin sai ya ce haza khalqul la yatamalak yace firtu bihi haza khalqul la shi yace nan wanda na gama da shi halitta ce da ba zai iya juriya ba ba zai iya jurewa sha'awarsa ba ba zai iya jurewa wasu wasina ba ba ya da karfin da zai iya ta wato karawa da ni to kaga tun daga lokacin da Allah ya halicci dan adabi adam wato jinsin dan adam kafin a kai ga hura masa rai shedan yayi masa wata kullalliya a zuciyarsa ya kudura adira yadda zai cutar da shi tun kafin ma a halicce shi shi yasa ba abin mamaki bane lokacin da aka nemi yayi masa sujada yace ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ai ni na fi shi saboda ni ka halicce ni daga wuta shi kuma ka halicce shi daga yunku daga tabo saboda haka ba zan yadda yi masa sujada ba saboda haka girman kai ya shige shi da fariya da jiji da kai yake ganin cewa ya fi ƙarfin da rissina wa annabi adam alaihi salam da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin Allah subhanahu wata'ala ya sanar da annabi Adam cewa to ga makiyinka da hadha aduwwun laka wa li zawjik kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala ce za ku rike shi shi da masoyansa shi da yaransa za ku rike su zama masoya ba ji ba alhalin shi makiyinku ne saboda haka akwai ban mamaki ɗan adam ya riƙe shaidan a matsayin masoyi bayan kuma tun a lokacin da Allah ya halicci jinsin ɗan adam shaidan ya nuna masa kiyayya shi yasa duk inda Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin shaidan da kuma irin yadda yake kokarin batar da dan adam Allah ya tuna wa dan adam cewa shaidan makiyinsa ne ce ya yi wannan ya ayyuhan nas min fafil halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin Allah ce ya ku mutane ku ci daga abin da yake bayan ƙasa na halal mai daɗi kada ku bi hanyoyin shaytan sai ce kuma a aduwwun mubin saboda shi baƙi ne kuma mai bayyana adawarsa da bayyana ƙiyayyarsa. shaytan bai taɓa koye wa dan adam ƙiyayyarsa ba ya ayyuhallazina amanu khudhu fis silmi kaffa ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani ku shiga musulunci gaba ɗayanku ku shiga musulunci bi kulliyatikum dukanku la tattabi'u khutuwatish shaitan kada ku bi hanyoyin shaytan innahu a duhu gobe, lalle shi shaidan bai bayyana kiyayya ne gare ku shaytan ya fara nuna wa ɗan adam na farko annabi adam alaihi salam tsayayya tun lokacin da aka sa annabi adam a gidan aljanna ya fara amfani da ɗaya daga cikin miyagun makamansa shine waswasi wanda da shi ne ya fara yin amfani akan ɗan adam ɗan adam na farko annabi adam alaihi salam har ya raba shi da ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya masa tanadi a gidan aljanna wa waswasa lahum ash-shaytan ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور وأنا إتتي هنجر فرقه الشيطان يأي أنفاني لإتنا بتكين خطوات الشيطان الله يتككو بي إتتي هنجر جيفة وسواسي sa baka sake-sake ya zo ya saƙa maka abin da ba haka yake ba ya saƙa maka wani mummunan abu ka riƙa san cewa kyakkyawa ne Allah ce fa wasu wasa lahum ash-shaytan idan ya musu wasu wasi, da ya lahum ma wuri wuriya anhum min sawatihim dan ya bayyana tsiraicin da aka rufe musu وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين Ke ba abin da ya sa aka hana ku ba hana ku cin wannan itaciya ba sai dan kada ku zama mala'iku biyu ko ku zama cikin dawwamammu wato wanda za su dawwama aljanna har bayan wasu rantsuwa da Allah cewa shi yana daga cikin masu nasiha nan da nan ya ci nasara a kansu ta hanyar ruɗi ya ruɗe su ya sa suka ci wannan itaciya saboda lahuma sau'atuhuma hmm. daga nan tsiraicin sai bayyana dole yana nuna maka alaƙar da take tsakanin bayyana tsiraici da saɓon Allah inda saɓon Allah zai yawa to bayyana tsiraici ma zai yawa shi shaidan yana biyo wa mutum ta haka yayin da mutum ya kai matuƙa wajen bayyana saban Allah tsiraicinsa ma ba zai zama komai a wajensa ba mace ne ko namiji ne saboda haka tun daga wannan lokacin Allah ya nuna musu cewa kariyar da suke samu na riƙe mutuncinsu da kare mutuncinsu shi da biyar Allah idan har suka bi shaidan to mutuncinsu zaba ɗaya zubewa zai su za su zubar da mutunci shi Allah subhanahu wataala ina cin wannan itaciya abinda suka rufe jikinsu da tsaicinsu duk sai ya zube daga jikinsu ba tsafi ta yi sifani alaihima da barakin janna suka bi suna bin ganyen itaciyar gidan aljanna suna don su rufe tsiraicinsu saboda ka kai mamakin yadda kake ganin ana bayyana tsiraici a saboda sabon Allah ya yi yawa idan sabon Allah ya yi yawa to bayyana tsiraici karuwa yake yi to da wannan waswasin da ya saka wa annabi Adam a cikin zuciya waswasa ilaihi shaytan qala ya adam hal adulluka ala shajarati al wa mulkin la yabla shi bana nuna maka bishiyar da idan ka ci za ka yi ta zama a cikin wannan ni'ima ba kuma za ka samu mulkin da ba zai zo ƙarshe ba za ka wasi shi ne mafi munin ko mafi haɗarin makami da shi ne yake amfani da shi shi yasa Allah subhanahu wa Ta'ala ya umarce mu da murka neman tsarin Allah daga mai sanya waswasi shine shaytan min sharril al khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas daga sharrin mai yin waswasi mai dokewa shine shedan allazi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake yin waswasi a cikin kirajen mutane min jinnati wan nas daga aljanu da mutane saboda haka wannan ita ce hanya ta farko da shedan ya fara amfani da ita daga cikin khutuwat shaytan shine waswasi kuma yana yin waswasi a wurin da yafi ko ina tsada a jikin ɗan adam shine zuciya zai shiga kirjinsa da yi ta aika zai zai da waswasi har ya kai ga zuciyarsa Allah bai ce wasu su fi ƙulubin nas sai ce fi durin nas لأن الصدر هو ساحة القلب كما يقول ابن القيم رحمه الله farfajiyar da zuciya take cikin kirji yayin da mutum zai fara shiga cikin gida zai shiga ta tsoro ne wannan tsoron shi ne kirjin daga nan zai ta harba zai ɗinsa na wasu wasi zuwa ga zuciya idan aka samu zuciyar da take cike da tsoron Allah da tuna Allah da ambatan Allah sai ka ga cewa wannan wasu wasin bai samu gurbin shiga ba Allah subhanahu wata'ala da ambatansa da ya cika wannan zuciya ya kaɗe shi da inda ambatan Allah yake to waswasin shaidan kuma baya karfi baya tasiri Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Hibban arwaci hadisi daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yake cewa wani mutum ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya Rasulullah inna ahadana yajidu fi nafsihi yu'arridu bish-shay' ɗayan zai rika jin wani abu yana masa ƙaiƙayi a cikin zuciyarsa لأن يكون خببة أحب إليه من أن يتكلم به يقول قرمس يزم قوي يا في مسا سوقي أكن يفلت ودن أبن إيكي جي أرسل وعطو shaidan yakan zo wa ɗayanmu ka samu wani saƙe-saƙe da wani wasuwasi da wasu miyagun abubuwa da a ce mu fito mu furta wannan abin da bakinmu gara mutum ya ƙone ya zama hakikirin kamar bakin gawayi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bari. ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasa annabi yayi kabbara ga Allah har uku ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsayar da kai kaidin shedan akan iya waswasan bai bar mutum ya furta abin da yake kafirci ba zan zanto iya abin da zai iya shi ne saƙa masa a rai amma ba zai mai samu damar ya sa ɗan adam ɗin ya muke furta ba wanda shi ne abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka kasance kasancewar zuciyarsu ta cika da imani ya zama da wasu wasu baya baya tasiri bai da zo cikin sayo muslim suka ce ya rasulallah ɗayanmu yana jin wani abu a ransa mara kyau da a ce ya furta shiga rai sun tubo da ƙasa ya halaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awata jidu na da zalik kuna jin hakan suka ce ya ina biya rasulallah kala za ka sahihul iman ce wanda shi ne tsantsan imani shi dai yana kai farmaki inda ya san cewa akwai wani abu mai tsada baya zuwa ya san bibiyar wanda ya san ya riga ya gaba da shi wanda ya san yana can gidan giya yana tafele ko yana gidan raye-raye ko yana gidan caca wanda ya san ya gaba da shi shi wannan ɗan aikinsa ne ko ɗan aikensa ne yan sai dai ya tafi masallaci inda ya kasancewa nan gurin neman yardar Allah ake neman kusancin Allah ake to a nan ne zai saƙo ya lallabo ya sadado ta kokarin sa wa mutane wasu wasu iri iri a cikin zuciya barawo baya shiga kango ya ce ya je sata wurin da yake fayau ne ba komai baya zuwa sata daga ya shiga guri yana sa ran cewa akwai wani abu mai tsada mai daraja da zai dauka to haka shaidan saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya tsaye da kaidinsa kawai akan wasu wasu yana daga cikin wata shaitan annazuhu shi ne ya riƙa tsikarin mutum yana tunzura shi haka kawai kana zaman ka lafiya ya zo ya tsikare ka ya sa maka wata sha'awar saban Allah ko aikata abin da ba daidai ba ko yi wa ɗan uwanka abin da bai dace ba wanda shi ne annas wanda shi ma nau'i ne na waswasi ɗan adam yake da shi ɗan yake yi wa ɗan adam da shi ba maganin sa ambatan Allah ba yanzu zagan na kamina shekwan nazgun ba billah innahu samiu alim Allah ce idan shaidan ya ainihin tanzara ka to ka nemi farin Allah subhanahu wata'ala domin shi mai ji ne kuma masani ne wa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inda shaitana kare lil insani aduwwan mubina Allah ce ka ce wa bayina za su yi magana su yi maganar da tafi mafi kyau kana tattauna da dan uwan kai kokari ka gaya masa magana mai dadi magana mai kyau qulu lil nasi fasta to su faɗi magana take mafi kyau ba magana za ta kawo tunziri ba ba za ta ɓata rai ba ba ta kawo fushi ba ba ta faɗa ba ba ta kiyayya ba wani magana mafi kyau sai Allah ya gaya musu cewa inda shaitana ya zago bai da domin shaitan yana nan yana tunzura tsakaninsu wani yake yi ya sa su su je su yi wani abu wanda zai kawo rigima a tsakaninsu ya sa yankun annabi yusuf alaihissalam bayan sun haɗu da shi shi abin da suke ba da uzuri shi bin ba'adi an da zaga shaitanu bai ne wa bai da ikoti. annabi yusuf yake cewa bayan shaidan, ya tunzura tsakanina da ƴan uwana to wanda yana daga cikin hutuwati shaytan hanyoyin da shaytan yake bi domin ya ga cewa ya halaka bawa yana daga cikin hanyoyinsa a tazyin ya kawata maka wani mummunan abu abu ne mara kyau amma sai ya maida maka sai ya maida maka shi ka rika ganin shi mai kyau ka rika ganin shi kyakkyawa a idanka ba dan komai ba saboda ya sa maka sha'awarsa sai kuma ka je ka aikata Allah ce tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa huwa wali fa huwa waliyuhum al-yawm wa Allah ce ai rantsuwa da Allah hakika mun aika wa al'ummomi a gabaninka da manzanni fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum ya ƙawata musu ayyukansu wa huwa shine majibin su a wannan ranar walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi haka nan Allah yake cewa walaula in ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun ya hana lokacin da azabar mu ta zo za su kaskantar da kai ba lokacin da muka saukar musu da azabar mu iri iri ne sama za su saukar wato saukar da kansu ba kaskantar da kansu gaban Allah subhanahu wataala su nemi taimako a wajensa shi kadai walakin kasat qulubuhum amma zukatansu sun kekashe sun bushe duk wannan abin da ya sauka a kansu da bala'i bai sa sun yi laushi ba sun koma ga Allah zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun abinda suke yi mara kyau shaytan ya kawata musu shi saboda haka abinda suke yi ba su fasa ba to wala yana daga cikin jarraba ba kankanuwa ba Allah ya jarrabu mutum mummunan abu ya rika ganin shi mai kyau mummunan abu ne amma ya rika ganin shi mai kyau ya rika sha'awar yin ƙarya yana ganin abu ne mai kyau wayo ne dabara ce ko ya rika sha'awar cin amana yana ganin dabara ce haika ce da zai iya samar wa kansa abin da yake bukata shi amana wayo ne wayewa ce da sauransu abin da yake mummuna amma sai shi dai ya ya baida masa shi ya zama mai kyau wa yuqza ala al mar'i fi ayyami mihlatihi hatta yara hasanan laysa bil hasan ila al mutanabbi yake fada idan dan kare yana cikin jarraba za ga cewa amma an kawata masa abin da yake bara kyau ya rika ganin shi mai kyau ne to wanda yana daga cikin hanyar hanyar shedan kawata wa mutane munanan ayyuka su rika ganin sai abubuwa ne masu kyau su rika gallansa a matsayin wayewa a matsayin ci gaba a matsayin zamani har ma tumar da yake kokarin kawar da kansa ta kansa daga wannan abubuwan a rika ganin cewa shi wanda bai waye ba shi ba baka tafiya daidai da zamani daidai da zamani shine kai wannan abin cikin muninsa babu shakka wannan khutuwa ce min khutuwa ta shekaru hanya ce daga cikin hanyoyin shaidan yana daga cikin hanyoyin shaidan da kowar ala Allah bila ilm sun ya faɗi magana dangana wa Allah ba tare da ilimi ba ya rika magana a cikin addinin Allah da jahilci yana kuma cewa haka Allah yake so ko haka Allah ya ce ya yi ƙarya ya ce haka hukuncin yake a shari'a ai kuma ya san cewa bai sani ba yin mutumin da zai rika magana akan addinin Allah ba bisa ilimi ba to babu babu shakka wannan yana bin wata mummunar hanya daga cikin hanyoyin shedan aga shaykhul islam ibnu taymiyyah alayhi rahmatullah yake cewa wa kadhalika bi ittiba'i khutuwat ash-shaytan al-qawlu 'ala Allah bila ilm yana daga cikin bin hanyoyin shedan rika magana bisa jahilci kana wa Allah wanda yana daga cikin hanyoyin shaidan kuma da san bai sani bai ce bai sani ba wanda shi ne zaman lafiyarsa amma ya ɗauka ya yafa wa kansa ya ce shi ma ya sani zauna ba shi kujera sunan malinta ya tara gamza ta faɗa abin da ransa yake so a lokaci ma har ya ci mutuncin wasu a duk da shi fa ba abin da ya sani amma yana zagin wasu da sun fi shi nesa ba kusa ba da sunan shi yana ilmantarwa yana karantarwa yana kaza yana kaza wannan duk yana daga cikin tibau khutwat shaytan hanyar shaytan yake bi Allah ce qul inna inna inna Allah la ya'muru bil fahsha taquluna 'ala Allah ma la ya'lam ma la ta'lamu idza fa'alu fahishatan قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون yayin da suka aikata wani mummunan aiki sai su ce muka samu iyayenmu a kai Allah ne ma ya mu da haka sai su dangana wa Allah wannan mummunan abin suka yi Allah ce a gaya musu a musu da martani inna Allah la Allah baya yin umarni da mummunan aiki babu wani mummunan aiki da Allah ne ya umarni da shi ƙulu da Allah ba la ta'lamun Kowa rika faɗar maganar da ba ku da ilimi akan ta kuna hantanta ta ga Allah wannan yana daga cikin mummunan hayya duka wasu hanyoyi na saban Allah suna daga cikin suna daga cikin hanyoyi na shaidan. duk wata hanyar da za ka bi a saba wa Allah subhanahu wata'ala hanya ce ta shedan shedan yayi wa Allah subhanahu wata'ala rantsuwa cewa ba zai kyale dan adam sakat ba tunda dai har aka fifita dan adam a kansa kuma a dalilin yaƙi girma ba annabi adam alaihi salam Allah ya tsine masa to shi ko yayi alkawarin ba zai kyale dan adam ya zauna lafiya ba haka za su yi ta artabu har Allah ya daɗe ƙasa ya roƙi Allah su subhanahu wata'ala ya ba shi jinkiri har zuwa tashin alkiyama Allah ce an baka domin ya zanto abinda Allah ya yi nufi da zamantowar duniya gidan jarrabawa ya tabbata don ba zai zama akwai jarrabawa ba idan babu shaidan sai da shaidan za a gane cewa akwai jarrabawar inda a ce dukan mu an yi zukatunmu mu kamar na mala'iku la ya ba Allah ma amarahum wai faru da bayu umarun da ba za a gane mutumin da yake yi don Allah ba da wanda ba yi don Allah ba za a gane mutumin da yake da rauni da wanda yake da ƙarfin zuciya ba amma da aka bar shi ɗan shi ma ya wata ya ya kai ya kawo ya Allah ya sakan masa wannan damar فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ya gaya wa Allah subhanahu wata'ala ya san wannan da dalilin ƙasar da ni da kai la aqudanna lahum siratakal mustaqim sai na danne na toshe musu hanyoyinka wanda hanyar ka da take madaidaiciya sanda suka zo za su yi wani aikin alheri sai in ɓata a wannan abu a idansu su fasa sai sa musu shakka sai sa musu kokonto sai su janye ثم لآتينهم من بين أيديهم سننزل موسى تقبنسوا وعن أيمانهم تدامنسوا وعن شمائلهم يتهاجنسوا ولا تجد أكثرهم شاكرين وذاك ساميسوا yawa yawancinsu masu godiya ba malamai suka ce to me yasa bai ce zai zo ta sama ko ta ƙasa ba cewa sama jiha ce da ƙasa jiha ce da azabar Allah take zuwa yana jin tsoron kada azabar Allah ta riske shi yayin da ya zo ta sama ko ta ƙasa saba jihatul rububiyya ce Allah yana cewa qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum Allah yana da iko ya saukar muku daga azaba ta sama ko ta ƙasa haka bai ce zai zo ta sama ba dan kai ya ci karo da wata azabar Allah bai ce zai zo ta ƙasa ba dan nan ma zai ci karo da azabar Allah sannan sama jihatul rububiya ce Allah shi ne maɗaukaki sabbi hisma rabbikal a'la wa huwa al-aliyyul sannan kuma ƙasa jiha ce ta azzul wal istikalati lillahi azza wa jalla anan bawa yake nuna kasancin sa gaban Allah yadda zai faɗi ƙasa ya sujada aqrabu ma yakunu al min rabbih wa huwa sajid wasjudu waqtarib lokacin bawa ya fi kusanta da ubangijinsa lokacin da ya yi sujjada haka waɗannan ɓangarorin biyu shaidan bai ice zai iya zuwa ta nan ba amma zai zo ta gaba ta baya ta hagu ta dama ce don haka ba za ka samu yawa yawancinsu suna gode maka ba Dane ne godiya shi ne ka yi abin da Allah yake so kamar abin da baya so to za ka samu da yawa daga cikinsu ba za su yi wannan ba Allah kuma ya tabbatar da haka ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur kadan ne daga cikin bayina masu godiya hadisi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad hadisin Samra ibn Abi Fakih radiyallahu ta'ala anhu azza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa inna ash-shaytana qa'ada li ibn Adam bi atraqihi shaidan yana zaune wa ɗan adam hanyoyinsa na alkhairi ƙada ala tsariƙin islam ya je zaune masa hanyar shiga musulunci ko da ba musulmi ba lokacin da ya zo zai musulunta sai ya ce masa a tuslimu wa tazaru dinaka wa dina aba'ika wa aba'i abik yanzu musulunta za ka yi kai watsi da addininka da addinin iyayenka da kakanninka sai ya ƙwara nuna masa ai idan ka yadda ka karɓi wannan addinin na musulunci kamar kare da iyayenka kenan ka ɗauki iyayenka kenan ɓatattu za ka bar addinin su fa'asahu fa'aslam sai ɗan adam ya saba masa ya musulunta faƙa'ada lahu bi tsariƙin hijira sai kuma ya zo ya zaune masa hanyar hijira a da ɗan adam ya zo zai yi hijira lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ilmi ya zo zai hijira sai shi ɗan ya zo masa ya tuhajiru wa tazaru arzaka wa saba'aka إنما مثل المهاجر fahajar. Sai في الطول masa فهاجر تزوجي مثل hijira? Ka bar قصرك a sararin samaniyar da ka rayu a ciki aka haife ka aka binne cibiyar ka ƴan uwanka da danginka da masoyanka duk suna nan ka tafi can wata ƙasa kana baƙo ka bar komai naka a nan ka koma can ka yi zaman banza ta inna masalul mahajir ka masalul faras fitwal bayan kai hijira ka tafi wata ƙasa kamar za ka zama kamar doki ne da doki ne da aka ɗaure shi a igiya yana jin kama a sake ki amma ba inda zai iya zuwa sai ya yi tafiya zai ji igiyar na tariki shi yanar zai yi ta dabaliya ko haka in ka yi hijira ka ce don ƙasar da ba taka ba ka zama ba ko a can baka san kowa ba a inda za ka iya zuwa kullum kana gida a zaune ba ka da kasuwanci ba ka da aikin yi ba ka da abokai ba ka da abokan hira ba ka za ka fita saboda ka zama kamar dokin da aka ɗaure shi ne a iya iya tafiyarsa iya inda iya tafi kawai fa hajar nan ba ya saba masa ya yi hijira فقعد له بطريق الجهاد وقت الجهاد يزو عندما يجي يصري بس هيا يتي هو جهد المال والنفس هو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل وتنكح المرأة وتقسم ويقسم البال فعصاه فقاتل يزو يصري بس هجر جهاده zabi zai tafi jihadi da sahabbansa sai shi ɗan ya sake saɗaɗowa sai ce yanzu ka je ka wahalar da kanka ka wahalar da ka wahalar da dukiyarka jihadin nafs wahala ce rayuwarka wahala ce ta dukiyarka ka je ka shiga yaƙi shi a kashe ka matarka da kamari wani ya aure sannan kuma a raba dukiyarka إسامة ثوانا فعصاه فجاهد لما يسابع يجي جهاده النبي يجي فمن فعل ذلك منه كان حقا على الله أن يدخله الجنة فإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة فإن أغرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن وقصته جابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة Allah ce to ku wanda ya yi watsi da wasu wasawasin shaidan. da wannan kokari da ya yake ta yi na ga ya dakile shi daga bin hanyar Allah to ya zama haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna wanda aka kashe shi akan wannan tafarki haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna wanda ya nitse a ruwa ɗaukaka kalmar Allah shi ma haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna wanda dabbarsa ta harbe shi wanda ta taka shi shi ma haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna saboda haka ɗan ba zai taɓa saurara wa mutum ba tun daga lokacin da ya yi wannan alkawari kuma haka zai ci gaba da yi har zuwa tashi alkiyama babu ranar da shedan zai ga babu ranar da zai samu zai samu sararawa sai lokacin da ya yarda cewa shi ɗan babban baƙi ba kuma da ya baƙi da ya kai shi saboda ka yana biyo hanyoyi daban-daban Allah ce wa man yattabi khutuwati shaitani fa ya ya'muru bil fahsha'i iwal muka wanda duk kuma ya bi hanyoyin shaytan to shaytan abin da yake umarni da shi shi ne alfasha mummunan aiki mummunan ayyuka daga ciki akwai irin wannan yaɗa jita-jitan da isha'atul fahisha duk yana daga cikin miyagun ayyuka da yake walmunkari ai walmunkari min al aqwal da miyagun maganganu da za su rika fita daga bakin mutum yayin da ya hanyar shedan yana yin maganganun da shari'a ba ta da su ba maganganun da suka saba wa hankali in mai lafiyayyen hankali ba zai gamsu da wannan maganganun ba to shi zai riƙe su wanda ce inda ma ya'murukum bis-su'i wal-fahsha wa an taqulu 'ala ma la ta'lamun abinda shedan yake umarta ku da shi shine as mummunan abu wal da mummunan aiki wa an taqulu ma la ta'lamun kuma ku abinda ba ku da ilimi kuna da danganta shi ga Allah a nan za mu ga an yi haɗafin alfasha an yi munkar almunkar walfasha tare da cewa المنكر يا قنشي دكا وانا ابو ملكيو شوف وانا ابو ملكيو رمي دبا بياشدة طبعك الفاشاة هاشدة وانا اطفو العام على الخاص ما اطفو العام على الخاص المنكر يعني اوسع من الفاشاء الفاشاء ونوئي لي نمنكري بل لي فيه انا شغيت كل الفاشاء المنكر كما حتى حتى كان انا اللي مفكا نصنشي قتكي تنشي قتكي منكر saboda haka anan ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa shekan aikinsa wanda ya ɗaukar wa kansa kuma yake neman mataimakansa suke taya shi a kansa tun daga wancan lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci annabi adam har zuwa kuma alƙiyama ta tashi aikinsa shi ne wannan ya zai yi halaka ɗan adam ya zai yi ya ja shi zuwa ga su shiga wuta tare kai ya shiga shi kaɗai inda shaitana lakum aduwwan fattakhizuhu aduwa lama yad'u hizbahu yakunu min ashabis sa'ir Allah ce shaitan fa baki ku ne ku rike shi baki yana kiran jinansa ne jama'arsa jama'arsa yake kira kunu min ashabis sa'ir dan su zama tare da shi a cikin wuta tare da shi a cikin wuta ba ya zauna shi kadai a wuta ba a yana son zanto akwai waɗanda za su shiga tare shi yasa yake baza komarsa kullum safiya ta Allah yana baza komarsa da jama'arsa domin su ja mutane zuwa ga halaka shi yasa hanyar Allah ɗaya ce amma tashi hanyoyi ne da yawa hanyoyi ne da yawa Allah ya ce wa hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili hanyar Allah kwaya ɗaya ce Allah ce ku bi ta amma hanyoyin shaidan suna da yawa su ne a nan Allah ya kira su kutuwatu shaitan hanyoyin shaidan suna da yawa in bai ja ka wannan ba to zai ka wacce in bai ja ka wacce ba zai ja ka wacce hadisi ya tabbata hadisin Abdullahi dan Abbas wanda ya akwai shi a Musnad Imam Ahmad da Sunan jarimi da Sadrak na Hakim tafai da dama sun rawaito shi hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mana zane zane da hannunsa zane ne bi kakki ya tafi totar da hannunsa kuma qala hadha sabilullahi mustaqiman ce wannan hanyar Allah ce wacce take a miƙe take a miƙe take babu karkata a cikinta sannan sai wasu ƙananan zane a dama da hauni na wannan zanen da ya yi sannan sai ce hazihin subul laisa min ha sabilun illa alaihi shaitanun yad'u ilai ita waɗannan kuma wasu hanyoyi ne duka wata hanya da ka gani a cikinsu akwai shaidan da yake tsaye a kan hanyar yana kuma kiran mutane zuwa ga wannan hanyar daga nan ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta waccan aya cikin suratul an'am wa hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili saboda haka shedan yana bin hanyoyi daban-daban hanyar mafi wato mudan hanya kuma ita ce ta farko da shedan yake fara gwadawa akan dan adam shi ne ya ja shi zuwa ga kafirci zuwa ga shirka da Allah ita ce hanya da ya fi so in zai samu ya ja shi zuwa ga shirka zuwa ga kafirci sa shi aikata shirka sa shi aikata kafirci ya sai in yayi wannan shi kira ya gaba da shi har abada ba shi ba rahmar Allah da hu bayyin shirk billah qad harrama Allah alaihi aljanna wa ma'wahu dar wa ma lizalimin min ansar saka ba shi ba aljanna kuma har abada to zai ta kokari yana kokari da zai ja ka zuwa ga shirka ayyukan shirka ayyukan hada Allah da wani ko dai a aikace ko a magance ko ta hanyar magana ko ta hanyar aiki ko ta hanyar kuduri ta hanyar akida sa maka wata akida da take kunshe da shirka da Allah in yi haka to ya ci babban nasara gagarima daga lokacin kai ma Allah kiyaye lokacin zai yi wa mutum abin da rijista yana daga cikin manya-manyan sojojinsa manya-manyan ma'aikatansa sai dai kawai ya aika shi shi ma ya je ya masa aiki idan ya zanto mutum ya kafu a aƙidarsa aƙidarsa ba ta rawa ya san menene kadai ta Allah subhanahu wata'ala ya san haƙoƙinsa shi ya buga ya buga ya kada ya raya ya kasa cin nasara sai ya sake bin wata hanyar daban ce to bara ya ja shi zuwa ga bid'a an je yana da aqida lafiya lau ta ki ta kuwa to bara ya ja shi zuwa ga bid'a domin ita bid'a ita ce ahabbu ilayhi min al-ma'asi hmm. ya fi san ya fi san kiga cewa ɗan adam musulmi ya yana a kan kiga shi yana saɓan Allah saboda ita bida'a addinin take taɓawa kai tsaye ita ma'asiya tana taɓa ka kai da kake yin ta ta wanda yake zina ko yake sata ko yake shaye-shaye ko wani abu shi take taɓawa ba ba addinin wani ba amma ita bida'a addinin mutane za ta ba addinin kansa ake ƙwarin kewa ta zaizaye saboda ka shi ɗan ya fi santa kuma wanda yake bida'a yana ganin addini yake kusantar Allah yake da abinsa za ka tana za a raba shi da abin da ke addini ne zai ga cewa yi masa ma wa'azi aiki ne yanzu mai ya taɓa Allah za ka zo ka sashi gaba kana masa wa'azi yana kuka yana da abin sadaka ma sai baka ya ce ya gode ya gode ya gode ai ta min addu'a yi mun addu'a wannan abu ne yana kaza kaza kaza amma dan bid'a an ka zo kana masa magana akan bid'a sai kai maka daushi sai kai maka daushi yana ga za ka raba shi da addinin kawai ka baƙi suke ba shi yasa shi ne musan bida wannan shi ne maganganun salaf su fiya da sauri ya cewa a habbo ila shaitan min al-ma'siya ce da anna al-ma'siya yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha ma'ana la yutabu minha ma'ana me yadda yake yadda da addini ce yaushe zai bari kuma yanzu da kai yadda da cewa sallah addini ne azumi addini ne har kawai sai ka ce ka tuba daga yin sallah ba ka ka tuba daga yin sallah ba ran da ka ce ka tuba ba da baka ji addinin ba ne hmm. to sai biyo masa ta nan ta kokarin nuna masa yadda zai aikata wata bid'a ko ya nuna masa ai ba komai ta sa masa wasu shubuhohi za ga shi ke ya zama dan bid'a ko bai zama dan bid'a bai zama yana aikata bid'a a wani bangare a rayuwarsa to in yi haka to alhamdulillah ya ci masa idan ya kasa samun sa'anan saboda ya riga ya tsubu da sunna sunna ta tsuma shi kullum kwankwadar ta yake yi ba ka ba shi ba maganar bida'a da ka zo masa da bida'a ba zai taba sauraron ta ba to ba zai kyale shi ba sai ya ce to bari ya zo masa ta hanyar ya jefa shi aikata kabira ita ba kabira ba lalle zo masa da ita karara ba A zai zo masa da wani abu wanda kowa san shi kabira A zai zo masa da wani abu da zai kunshe masa shi a cikin wani abu mai kyau eh gashi nan wannan abun in kai eh, za ka kara wa addini karfi a dai abu ne wanda yake sha yake ɗauki da sabon Allah amma sai ce addini zai zai samu karfi ta hanyar haka har kuma sai da aka ce addini zai samu karfi sai ka runguma tare da cewa sabon Allah ne tare da cewa kabira ne rura maka kai sata dan ka dan ka taimaka wa mutane ai mutane suna bukata Allah an baka wani babban mukami ka ga mutanen ka suna da bukata suna da bukata yanzu haka za ka zauna kyamas aka yi musu komai ka ɗagi satan mana menene to taimako za ka yi kaga za ka gina masallatai za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza zai shiga kawata masa aikata sabon Allah kabira amma ya shigo masa da wani kalam wani wani wani molo haka na da kyau na addini shi kenan ce a ai ka fito zaɓe ai in ka ci zaɓen nan za ka taimaki mutane za ka kai ka zo kankan kai ƙarya ka riƙa yi musu ƙarya ka musu alkawarin ƙarya ai saboda in ka ci zaɓen ai za ka taimake su ko ba za ka taimake su mana za ka yi musu kaza ka yi musu kaza za ka ba komai yi musu ƙarya to haka zai zo masa da kabira ta ƙoƙarin tura su a kanta ya samu ya hau shi kenan to da ya ga kuma ya hau kan kabirar ya yi zauna darab shi kuma ya baza abin ɗinsa ya baza yaransa su kuma ya ce ku ta yada shi kuna tona masa asiri cikin jama'a saboda mutuncinsa kuma ya zube ba wani kyale shi zai bada da kabira a sai ya yi kuma abin da zai sa wasu da cikin yaransa su kuma zo su ta baza abin shi kenan sai ya zama kuma ana ta zaginsa ce ɓarawo ya yi kaza ya kaza ya kaza saboda in yi haka ya gama da shi in bai ci nasara ba a kan kabira sai dawo a tsagayar in ƙananan laifuffuka ƙananan laifukan nan in suka taru suka taru suka taru alakarwa suke tsagayar in suka haɗu a sallar salama a sa halib da sa'ad ya kwatanta tsagayar kamar mutane ne da za su yi tafiya su ga daji ga nama suna da shi amma ba su da abin dafawa wanda ya je ya samu kiri daya wanda ya samu kiri daya wanda ya samu kiri daya da an zo aka tara daga sun yi gurasa sun gasa namansu sun a wannan kire-kiren da kowa ya kawo amma da suka haɗu daga sun hura wuta wannan wutar kuma har ta dafa musu abinci ta gasa musu nama ta dafa musu ruwa to haka ƙananan saga'ir suke idan kana bibiyar su kana ga cewa wannan sagira ce karamin laifi ne wannan babban babban laifi wanda suna saruwa kuma za su balla wa mutum wuyansa za su halaka shi to sai zo masa hanyar saga'ir idan ya ga mutum ba mai tsayawa ba ne akan sagira ko ya yi sagira zai tuba ya ba zai iya tara masa saga'ir ɗin ba to sai ya kullo masa ko ta hanyar makaruhi makaruhat wani abu da aka ce maka ruhi ne sai ce a ah, yin ka banza barin ka banza sai ya rika yi su kuma makruha din da su ne karshe eh, za su kai ka zuwa ga haramu in ka saba da yin makruha wata rana kuma haramun za ka yi فمن ne. الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في haram. Hmm. saboda daga nan wata rana cikin haram za ka faɗa tsundum to sai ya fito maka ta idan dan ma ya ga bai baka yi bai nasara ba Allah ya sa maka wara'i da tsantsini da sauransu to sai ya zo maka kuma ta hanyar fifita al-mafdul ala al-fadil abubuwa guda biyu ne ita masu kyau amma ɗaya ya fi ɗaya kyau ɗaya ya fi ɗaya kyau to sai ya sa kai duk sanda aka ce ga abubuwa biyu ga fadil ga al-mafdul sai ta sa ka ɗauki wanda yake al-mafdul din wanda wanda shine na ƙasa ba don ko ba shi dai bukatar sa kai dai wata asara koya take kai wata asara ba zai rena asarar da kai ba saboda shi a gurinsa duk yadda sharri yake da kankanta inda ya ja ka zuwa gare shi to yana sa ran zaka ji zuwa ga wani babu وإنك قد يأمر الشيطان بالشر قاسدا إلى باب من ال... قد يأمر الشيطان بالخير قاسدا إلى باب من الشيخ من الشر أعظم زي إيه أمر هيري كتاوان أبو الهيري شيء أي ساكي الهيري أم نا منفسة شيء لكيك زواج وتقوفة تشري وتفي جرما ابن القيم إلى شيء شيء زي إيه وك أمر هيري أبو بوا سبا الخيري in ya san zai cimma wani sharri guda ɗaya a can gaba ta hanyar saba'in ɗin da za ka kai ka faɗa cikin wani sharri guda ɗaya to zai iya bar ka tafi wannan ima ja ka kai ta bi don a je a riske wancan sharri guda ɗaya haka to shaitan tana nan da yawa in ya bi wanda wannan bai bi ba bai yi ba to zai ja ka zuwa ga wacce in ya kasa zai ja ka zuwa ga wacce in ya kasa zuwa ga wacce babu alheri tare da shi ko da sai su kwabo duk abin da aka ce wannan abu shaidan da shi aiki shaidan ne to kawai ka bar shi kawai ka bar shi shi yasa Allah ce fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkari yana umarni ne da alfasha yana umarni ne kuma da abin kyama walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalar Allah da rahmarsa da yi muku ba ma zaka minkum min ahadin abada ga babu wani ɗaya daga cikin ku da zai tsarkaka har abada lakin Allah yuzakki man yasha sai Allah shine yake tsarkake wanda ya so wallahu sami'un alim Allah mai ji ne masani insha Allah zuwa gobe za mu karkare bayani akan wannan gaba ta ƙarshe abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi faɗa na kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله